Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau goma ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf dauke da kanan labarai. Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulan zagayowar ranar Juma'a mai kyau. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Botswana kuwa sun fara zaman kulle na mako biyu. Sai ƙasar Indonesia kuwa ta ɗauki wani mataki na daban a kan yaƙi da annobar COVID-19. A cikin shirin nama na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya jimlar waɗanda suke ɗauke da cutar ta coronavirus ya haura. Sannan a jamhuriyar Nijar. Kungiyar alkalan shari'a wato Saman ta gargaɗi magoya bayanta su yi aiki akan adalci da gaskiya. Daga bisani kuma muna tafa da shirin duniyar Amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ko masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara kawo muku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulan ranar Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imanin cewar an gicciye annabi Isa almasihu a birnin Kudus. Ayyukan ibada na bana sun bambanta da yadda aka saba gani a koda yaushe a yayin da mafi akasarin masu ibada suke kallon addu'o'i ta kafafen watsa labarai a maimakon damar taruwa a majami'o'i. a daidai sa'ad da duniya ke fama da annobar covid-19 mafi akasarin al'ummar duniya na cikin gidajensu ne domin kaucewa yaduwar mummunar cutar mai kisa a cewar cibiyar nazarin cuta ta jami'ar john hopkins fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida suka kamu da cutar amurka ita ce matattarar cutar a yanzu da take da mutum sama da dubu ɗari hudu da sittin da shida da suka kamu da cutar Ƙasar Girka Spain ita ce ta biyu da mutum 153,222 sai ƙasar Italiya da ke da mutum 143,626. Annobar ta haddasa babban kalubale ga zaman lafiyar kasa da kasa da taro. Hasalima ta ƙara yawan rashin tabbas a harkokin yau da kullum. da tashe-tashen hankali da za su karya mana lagon ƙoƙarin yaƙi da cutar a cewar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a wani rubutaccen jawabinsa lokacin wani taron sirri na majalisar tsaro ta hukumar shugaban amurka kuwa donald trump a lokacin wata ganawa akan annobar a jiya alhamis da alama baya tunanin akwai buƙatar yin gwaji na gama gari mutanen ƙasar duk da cewar akasarin masu ɗauke da wannan cutar sun bayyana alama a fili A nan fa ana maganar mutum sama da miliyan 225 ne fa. Wannan ba zai yiwu ba idan kuka duba, hakan ba zai taɓa samuwa ba. Wasu ƙasashen sun yi, amma sun yi don ba su da yawa ne. Hukumomi a ƙasar Botswana sun ce baki ɗaya 'yan majalisar ƙasar da suka hada har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki goma sha hudu daga yau Juma'a kwana ɗaya bayan wani gwaji da aka sami wani jami'in kiwon lafiya na majalisar ya kamu da cutar coronavirus. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Kafin mu kama muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa mutanen da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 288, kana wasu 51 aka sallama daga asibiti, sai kuma bakwai da suka rasu. sai dai a yayin da gwamnati ke yaƙi da cutar coronavirus wasu na ganin an manta da yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar wakilinmu babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani sabbin alkalamar da cibiyar dakile bazuwar cutuka masu yaduwa ta fitar yayin da cewa an samu karin mutane goma sha uku a lagos inda jihar delta ta samu guda daya abin da ya sa ta cikin jerin jihohin najeriya masu dauke da cutar ta coronavirus to sai dai kuma 'yan najeriya na ganin akwai bukatar mai da hankali wajen ci gaba da yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a ƙasar matsalar cutar coronavirus da yanzu haka take neman gagarar duniya ta sa an manta da tsohon yaƙi da harkar rashin tsaro da yanzu haka ake yi a najeriya da ma sauran ƙasashe na duniya wanda kuma ke da alaka da 'yan ta'adda kama daga 'yan ƙungiyar boko haram zuwa masu garkuwa da mutane a najeriya wannan ne ma ya sa wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na shugabannin gargajiya a ƙasar ke ganin idan an bigi jaki sai a bigi taiki kuma idan an tuna da likitoci da ke yaƙi da cutar coronavirus ya kamata a tuna da sojojin najeriya da sauran jami'an tsaro da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar kamar da comrade musa jika na ƙungiyar amnesty support ya shaida mani mu anan muna kallon cewa ya kamata in an bugu in an bigi jaki kuma to kuma a bigi taiki wancan na abin da ya shafi coronavirus wanda ya shafi duniya ga baki daya ah, wannan wani aiki ne wanda likitoci ke yi da kuma masana na kimiyya to amma wannan wanda ya shafi kuma shi kuma ta'addanci da da garkuwa da mutane da ya sace-sace mutane da sauransu wani abu ne wanda ya shafi su jami'an tsaro to amma duka in ka lura yanzu sun koma kun kowanne ya runguma hannu sai zancen coronavirus ake ta yi to mu kuma muna gudun kada a bar wannan abu ya kasance ya kuma abun hayya an ba su sun sake kuma girma masu 'yan boko haram nan da 'yan ta'adda kuma abin shi ma ya zo ya sake zama mana lagagai. Shi kuwa a bangaren sa sarakin gargajiya Oba da ya kulle makama Oluwa na kuta a jihar Osun ya nuna rashin jin daɗin sa ne ganin yadda ake kushe ayyukan da sojojin Najeriya ke yi na yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram har ma da fifita sojojin ƙasar Chadi akan nasu. A ba nuna kishin kasa ba inda aka ta yadda sawa na ta murna na tafi a duk kafofin sadarwa kan cewa shugaban kasar chadi ya kawo arewa kan boko haram to an kaka mai da wani naka 'yan najeriya kar mu mai da kanmu a kaka ga sojojinmu suna nan suna yakin nan ba dare ba rana mu ba su goyon baya da sojojinmu ne suka kakkashe boko haram yanzu da waraka da kun fara gani a sun saba dokan dinkin duniya sun yi kaza sun yi kaza sun take yancin bil'adama bai kamata ba mu daina mu ba su goyon baya mu taimake su mu ba su goyon baya da za su gama da 'yan boko haram din nan sojojin mu su ne mafi karfi a nahiyar afirka musamman yanzu da suke karkashin tuƙuru-buratai ba kokarin da ba sa yi a jiya ne dai gwamnan jihar borno farfesa babagana zulum ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari domin sanar da shi halin da ake ciki bayan harin da sojojin kasar chadi suka kawo wa 'yan boko haram a yankin kasar najeriya babin ya jibrin murya amurka daga najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka, a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. duk da karuwar kamuwa da cutar coronavirus kasar indonesia ta kauce wa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwan jama'a inda take ɗaukar matakai masu sassauci don wanzar da tattalin arzikin kasar wanda matsalar fatara ke addabarsa. Kwayar cutar da ta shafi mafi akasarin duniya a yanzu ta kama mutum 3,293 a Indonesia, kana mutum 280 sun riga mu gidan gaskiya. A yau Juma'a babban birnin kasar na Jakarta, hukumomi sun ba da umarnin rufe ofisoshi na tsawon makonni biyu da kafa dokar hana taron jama'a da ya wuce mutum biyar. To amma ba a kafa dokar zama a gida ba, haka kuma ayyukan sufuri na gwamnati na ci gaba da tafiya. amma an rufe makarantu da gidajen cin abinci. Duk da yake dokar ta shafi birane da ke da mutane kimanin miliyan talatin, lamarin bai shafi sauran sassan yankunan tsibirin kasar ba, ciki har da yankunan da ake haƙo ma'adanai da gonaki. Fiye da mutum miliyan 265 ne ke zaune a duk faɗin ƙasar ta Indonesia da ke da tsibirai dubu Kasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a kasar a yau Juma'a a yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai. Kwamitin koli na yaƙi da annobar COVID-19 na kasar ne ya wallafa sanarwar a shafin sa na Twitter ya ƙara da cewar mai ɗauke da cutar na cikin ƙoshin lafiya da kulawa ta musamman. kana jami'an kiwon lafiya da gwamnati na ɗaukar matakai da suka kamata ba tare da bada cikakken bayani ba jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwar cewa muddin cutar ta ɓarke a ƙasar lamarin zai zama mai munin gaske domin kuwa tsarin kiwon lafiya na akalla rabin jama'ar ƙasar yana da matuƙar rauni haka kuma ƙasar tana da ƙarancin asibitoci da kayayyakin kiwon lafiya labari dai ya biyo baya ne bayan yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙasar ajiya alhamis domin yaƙi da annobar ta coronavirus. rundunar dakarun haɗin gwiwa da saudi arabia ke jagoranta da suke yaƙi da mayakan ƙungiyar juyin juya hali ta houthi a yemen da iran ke marawa baya sun ba da sanarwar dakatar da hare-haren soji na tsawon makonni biyu amma 'yan houthi ɗin ba su kai ga amincewa da shirin ba tukunna. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da wani taro da wasu hukumomin gwamnati kan yadda za su yi aiki wajen faɗa da al'umma kan yadda za su ci gaba da kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Ga wakilinmu Haruna Dauda biyu ɗauke da rahoton. hukumar sake farfado da shirare musu gabacin najeriya da ake kira north east development commission a turanci ta gudanar da wani taro na musamman da wasu hukumomin gwamnati kan hanyoyin da za su fi wajen sake kaimi na faɗakar da jama'a wajen kare kansu da kamuwa da cutar corona ko kuma covid-19 wannan taro dai shine irinsa na farko da gudana a ofishin hukumar farfado da shi a arewa maso gabacin kasar da ya samu halartar hukumar ba da agajin gaggawa na kasa wato nema a turanci da hukumar ba da agajin gaggawa na jiha wato sema da hukumar da ke kare 'yan gudun hijira da ke kasashen ketare wato national refugee commission da kuma hukumar da ke yaki da safarar bil'adama wato NAFTI wadda kuma aka tattauna irin hanyoyin da za a bi na kare musamman ma 'yan gudun hijira da ma mutanen da ke kokarin shigowa alhaji muhammad alkalili shine shugaban hukumar sake farfado da shiyar arewa maso gabacin najeriya gama abin da ke cewa bayan kammala wannan taro a kasan yanzu yanayin da muka ci ba najeriya ba duk duniya wannan cutar coronavirus ya kawo abubuwa da yawa lokacin ya kamata duk masu aiki mu hada gwiwa mai aiki yadda zai bada outcome yadda ya kamata eh, shi ne muka yi mitin mu hada kai so da abinda ana cewa turanci mu yi teamwork yanzu dai na fahimci ka za ku hada kai wuri guda saboda ku ci gaba da faɗakar da jama'a game da wannan matsala na covid-19 ne sosai shine number one eh, da muka yi mitin yau da eh. kamar za ku dinga fita ne wajen wayar da kawunan jama'a tunda wannan abun ya shafi batun faɗakar da jama'a ne game da yadda za su kare kansu sosai ma kamar da kaji a wajen mitin kowa yana cewa a yi enlightenment campaign to muna zo mu hada muna dai wannan campaign ya zama campaign daya kar a yi duplicating kaga wannan eh, maganan covid-19 nan ba magana wasa ba ne muna gani yadda yake gwayar a cikin duk duniya mun sa dai allah ya taimake mu abin har da bai zana wajen ba so yanzu dole za mu shirya mu zana shirye kar abin ya zo wajen mu nan Alhaji Ahmed Kawuji dai shine shugaban hukumar da ke kare 'yan gudun hijiran da ke kasashen ƙetare wato na shirya arewa maso gabacin Najeriya da ake kira North East. Gama abin da ke cewa. Na san cewa dai akwai lokacin da ake tunanin mutanen nan za su shigo ta wani bangare wanda yake kuma a take aka zauna aka yi shawarar akan cewa mafi alheri shine in har akwai hanyar da za a bi a magance ko kuma a yi kwarantin ɗinsu a bangaren da suke. sa'a mu shine hanyar shigo bangaren najeriya ba kuma da yadda allah ana ana kokari a kansu insha allah ana kokari a testing ɗinsu sana tabbatar da wayan da matsalolin shi ma alhaji sayid muhammad shugaban samar da agajin gaggawa na shirin arewa maso gabacin najeriya wato nema a turance ga abin da ke cewa eh mu yanzu haka yanda nake muka magana mu kitan nema muna da muna ba IDP abinci eh, na wata biyu za a basu don a tabbata suna da abinci ce so bangaren mu kenan. Hajiya ya bawa kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno. In ba ya zama dole dole ba kar a bar shiga da fita da ya wuce misali in dai shiga da muhimmi da ma'ana akwai abin da za a yi shine za a bari kuma ma'aikatan mun riga mun fadakar da kansu duk wanda sun zo sabo din sai an tabbatar ba su da cutan kafin a bar su su shiga kan. ka da hukumar sake farfado da shiyar arewa maso gabacin Najeriya ta so ma shiga kauye kauye wajen fadakar faɗakar da al'umma musamman ma wajen gudanar da tsafta da zai kare su kamuwa daga wannan cuta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, ƙungiyar alƙalan shari'a wato Saman ta gargaɗi magoya bayanta su yi aiki akan adalci da gaskiya don fayyace abubuwan da ke kunshe a rahoton da hukumomi suka gabatarwa mashara'anta a ci gaba da ɗaukan matakan hukunta waɗanda suka handama kuɗaɗen makamai amma aikatar tsaron ƙasar. Sannan ƙungiyar ta yi barazanar saka kafar wando ɗaya da duk wanda zai kwatanta tursasawa magoya bayanta akan aikinsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamin Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. a sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta saman kwana ɗaya bayan da gwamnatin nijar ta damƙa mashara'anta rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro inda aka yi da ciki a kan kuɗaɗen makamai alkalan shari'a sun bayyana gamsuwa da wannan mataki da ke nunin hukumomin ƙasar sun canza tunani in ji sakataren wannan ƙungiya mai shari'a nuhu abubakar shari'a ita ce take da damar da tuhumi mutum ta yi bincike mai zirhi don saboda ta gano wane ne mai laihi wane ne ba mai laihi ba don wannan ne lokacin da gwamnati ya fito da wannan sanarwa tashi ta cewa ga yadda ya yanke wanda zai sa mutane su biya wanda ba su biya ba zai kai su gaban hukuma a lokacin na a hukunta shi muka ce a'a gwamnati ya yi katsalandan cikin harkar shari'a. sau tari kungiyar alkalan shari'a ke kokawa a game da shishigin da fannin shari'a ke fuskanta daga wasu masu bakin fada a ji a nan nishar saboda haka jami'an kare hakkin jama'a ke nuna ɗari-ɗari dangane da makomar wannan shari'a ta mahandama kuɗaɗen ma'aikatar tsaro in ji nasiru saidu na kungiyar voix de san voix. mun kasan nan mun saba ganin abubuwa da yawa waɗanda aka yi a ce za a yi kuma ba a yi ba don haka muke da ɗari har yanzu na cewa sai mun gani a ƙasa sai mun ga an ware kiran waɗannan waɗanda sun kasuwaci kuɗin ƙasa sun ware maidawa sai mun ga an ci an kama wani an tsaida shi saboda kuɗin ƙasa tunda waɗin za a yi wani abu na kuma aiwatar da yi wani abu na daban muna jiran mu gani abun da zai biyo baya ga sanarwar takardar da ya yi shi alkali mai tuhuma. To sai dai kungiyar Samani ta jaddada aniyar yin tsayin daka ganin an mutunta 'yanci da hurumin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin alkalin shari'a akan aikin su. Saboda haka ta ja hankulan magoya bayanta su fake gaskiya. Militan ɗinmu duk abin da doka ta aza musu na nauyi wanda suka yi rantsuwa bisa kan shi na tahiyar da ayyukansu yadda ya kamata su tsaya su yi shi. muhimmanci da mutunci da ƙwarjinin shari'a da mashara'anta ya danganta da yadda malaman shari'a suke aikinsu in sun tsaya suka yi aiki na kwarai na gaskiya dole ne za a yaba musu dole za a yaba ma shari'a in suka tsaya kuma suka yi wani abu kishi haka zai janyo wani tsokaki daban duk wani militan ɗinmu wanda za a ma wani barazana ko wani ban tsoro cikin tahiyar da ayyukan shi ko daga ina ne wannan barazana ko gon tsoro zai zo mun sha alwashin za mu kawo mushi goyon baya. Na nemi jin wani abu daga wajen alkali mai tuhuma procurer de la republique Sha'ibu Samna to sai dai ya ce da ni yana cikin nazarin wannan rahoto saboda haka ba zai magana ba akan wannan batu a halin yanzu. cece ku ce kan badakalar kudaden ma'aikatar tsaro ta ƙasa wani abu ne da ya samo asali bayan da a ranar 26 ga watan fabrairun da ya gabata gwamnatin Nijar ta buƙaci 'yan kwangila da jami'an da aka samu da hannu a wannan harkalla su ramka kudaden da suka handame a maimakon ta gurfanar da su a gaban kwalaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sulamin muni barma yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato duniyar amurka da abokin aikinmu mahmud lalo ke shirya mana jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka kamar yadda muka alkarwanta muku Yau shirin zai kawo muku karashin zantawar da muka yi da wani Najeriya da ke koyar da harshen Hausa ne a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Inda makon da ya gabata ya mana bayani kan yadda yake koyar da ɗalibansa daga gida ta hanyar yanar gizo. Saboda rufe makarantu da aka yi sanadiyar annobar cutar coronavirus wacce ta kashe dabban mutane a sassan duniya ciki har da nan Amurka wacce a yanzu ita ce tafi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar. Za kuma mu ɗora ne daga irin matakan da Shamsuddin ke ɗauka wajen ganin ya kara kansa da kamuwa da cutar da kuma yadda yake ɗebewa kansa kewa saboda zaman gida da yake yi da kuma yadda mu'amalarsa take kasancewa da makwabtansa sunana mahmud lalo to maganan gaskiya ita ce matakin farko da nake ɗauka shine zama cikin gida don babu wani rigakafin da ya fi shi ina zaune cikin gida yanzu a kallon na yi wajen wata ɗaya ina zaune cikin gida ba abin da ke haɗa ni da waje in zan yi magana da 'yan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su ba mu haɗuwa fuska da fuska sai ta yanan gizo-gizo in kuma na samu na ɗan mafita saboda dole wani lokaci ka fita ka je in ɗan abinci ya ƙare ina tabbatawa cewa Bana kusanci da kowa ban yarda da kowa ba ban yadda da in yi kusa da kowa ba ko gaisuwa dai ina daga maka hannu in ma na san ka kenan in kuma ban ma san ka ba ma ban ma kallon ka ina in yi abin da nake so in yi ba abin ban taba komai ina kuma duk in ma na taba wani abu dole in wanke hannuna don in tabbatar cewa ban bar wani kwayan cuta a jikina ba. To na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala akwai da ɗalibansa ta yanar gizo. To a zahiri shine gaskiya yanzu dai dama ni ma'abocin son motsa jiki ne amma tun da abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan jim da sauransu amma ko ina an rufe yanzu so in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka kana dan daki kana dan sama kasa sama ƙasa kaza one two three four five abin da dai kawai wani lokaci ma dariya nake ba kai la wasu abubuwan da zai yi ni kaɗai dan kawai in ba in dan sa kai na dan ji dan daɗi saboda kada eh, kasance ina cikin kewa sosai so ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan ɗaki wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawarar ma kama fita ba dai ina ɗan sauka ƙasa ɗan zagaya zagaya gidan da nake zaune duk da dai nan kaga ba kaman can gida ban ne gida zai fi daɗi saboda gida kaɗa ɗin iya zama ƙarƙashin bishiyar mangoro da sauransu amma nan gidajen kalala kalaya ba za ka shiga gidan wani ba ka ce za ka zauna a bishiyar mangoro ko ka je wani gona a ana nisan ka zauna cikin gida to shi yasa nake kasancewa duk abin da zan yi dai ina cikin gida. Ko yaya ne mu'amalarsa take da makwabtansa? musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida? To, san mu'amalan mutanenmu da mu'amalar su turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da na zo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen bakwai wato akwai ɗakuna ko in ce inda apartment sun kai ɗari haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tun da na zo ban san waye makwabcina ba ban san waye makwabcina ba ban san waye in na fito kama ga mutum shi bature da yake in abu bai haɗa ka da shi ba ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi amma sai abin mamaki shine a wancan makon da ya gabata wato sati da ya wuce na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda in dan samu <laughs> abin da zan jefa ciki ciki na saboda abin abinci da ya kare to ina fitowa na haɗu da mutane wajen uku to ganin nan zan fita in dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa kowa na kewa mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum to in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai ka dan ji daɗi dai kama mutum magana to amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya ƙara sa mutane su san darajar mutane dan dai ina nan yanzu na fi zama na dai nan da nake din nan duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dako amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son kaga mutanen ma baka ganin su to duk da cewa a kasashen da suka ci gaba ana samun masu bujirewa dokar da aka saka ta hana fita amma lamarin ya fi kamari ne a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar afirka na kuma tambayi shamsuddini kowace irin shawara zai bayar ina kiran yan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo in ga fuskansu su ga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kara kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya muni a ba zai yi muni a can gida ba yanda ya yi muni a nan Shamsuddin kenan wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a jami'ar jihar Georgia da ke nan Amurka. Masu aro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani shiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie legas Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa wata a wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Hafizu Balarabe Gusau, inda ya ce muna kira ga hukumar da shugaba Buhari ya bayar da umarni ta raba wa al'umma tallafi a Najeriya. Wajen tabbatar da tallafin ya kai inda ya kamata ya kai domin tabbas halin da ake ciki mabukata na neman agajin gaggawar tallafin abinci yadda ya kamata. Sai sakon Malam Usaini gwate Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce Salam VOA Hausa. Haba gwamnati gwamnatin ƙasarmu Najeriya ya kamata ku sani cewa ba ya fiye kuɗin wata biyu bane a gaban talakan Najeriya. Kawai ku nema masa abincin da zai ci har na tsawon wata biyu ya fi komai. Da fatan wannan kuka namu zai kai ga kunnuwan da ya dace. mu na gaba ya fito daga Usman Kasim Kiringin na Arewa garkuwar matasan Kiringin tare da Umar Muhammadu Kiringin da kuma Babaye Hotoro mawakin matasa inda suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka da Allah ku ba mu dama domin mu tsokaci kan yunkurin da gwamnatin kasar mu ta jamhuriyar Nijar ta yi na cewa ta yafe wa mutanen birane kuɗin wutar lantarki da ruwan sha har na tsawon watanni biyu. Hakika hakan ya yi daidai sai dai amma wani hanzari ba gudu ba. Shin waɗanne tanadi aka yi wa mutanen karkara waɗanda ba su da wutar lantarki ko ruwan sha na famfo ko gwamnati ta manta da su ne muna tunatar da gwamnatin Nijar da ta yi ƙoƙari ta samar masu nasu da nasu kasan. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce da Allah ku ba mu dama domin mu jinjina wa ma'aikatan lafiya a duk faɗin duniya albarkacin ranar lafiya ta duniya da aka gudanar a ranar talata. Ba shakka ma'aikatan lafiya sun cancanci yabo a wannan lokaci da duniya ke fama da annobar cutar coronavirus da bata ragawa kowa ba har su kansu ma'aikatan lafiya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren Namuda inda ya ce muna fatan gwamnatin Najeriya za ta samu damar aiwatar da kasafin kuɗin shekarar nan da ta yi wa kwaskwarima domin kaucewa fadawar ƙasarmu a cikin matsalolin tattalin arziki. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirin mu na dare.